Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro bar kamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahotanni biyu kan tallafi da jaji kan ambaliyar ruwa a Kebbi Najeriya da kuma Madawa da ke jamhuriyar Nijar. Yayin da wasu ke aza alhakin tsadar abinci da rufe kan iyaka wasu manoma na cewa hakan ya fi alkhairi. A Bauchi sarkin Ningi ya hori hakimai da su mai da hankali kan lamuran tsaro. Muna da shirin adina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Makonni bakwai gabanin gudanar da zaɓe a nan Amurka, shugaba Donald Trump na tunkahon cewa ya yi abin a zo a gani wajen yaƙi da annobar coronavirus da kuma daƙile yawan mace-mace a ƙasar. a yayin gudanar da yakin neman zaɓe a nevada a ranar asabar trump ya ce amurka na matakin ƙarshe na dakile coronavirus batun da babban masanin cututtuka masu yaduwa anthony fauci ya musanta a wani gangamin neman zaben kuma trump ya musanta alkaliman waɗanda suka mutu a ƙasar 194 da ya zarta na ko'ina a duniya yana cewa kamar 180 ne suka mutu sakamakon cutar. duk da cewa kusan mutum dubu talatin da biyar ne ke kamuwa yayin da dubu ɗaya suke mutuwa a kowace rana a amurka trump ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya lahadi cewa alkalma na yin ƙasa cikin sauri yawan waɗanda ke mutuwa da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti sun yi ƙasa sosai hatta yawan masu kamuwa da cutar na raguwa duk ƙarin yawan gwajin cutar da ake yi fiye da kowace ƙasa a duniya abokin hamayyar Trump na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden bai fita kamfen ba a ranar Asabar, amma ya faɗi tun farko cewa rudin jama'a da Trump ke yi wata babbar yaudara ce ga Amurkawa da ta shafi rai da mutuwa. Wannan raina aiki ne kuma abin kunya ne. Hukumomi na neman wani ɗan bindiga da ya yi harbi ya raunata jami'an tsaro biyu a Los Angeles a jiya Lahadi yayin da suke zaune a motar aiki harin da ya janyo martani cikin fushi na shugaban kasa kana ya harzuka zanga zanga kin jinin 'yan sanda a wajen asibitin da ake kula da jami'an 'yan sandan an yi wa 'yar sanda mace 'yar shekara 31 da namiji 'yan shekara 24 tiyata a yammacin ranar asabar a cewar shugaban 'yan dokar yankin alex villanueva a jawabin da ya yi wa manema labarai da daddare ya ce dukkanin su biyu sun kammala karatu ne daga kwalejin horar da 'yan sanda watanni goma sha hudu da suka gabata. ya kara da cewa an harbi jami'an 'yan sandan ne lokacin da suke zaune a motarsu ta sintiri a tashar jirgin kasa kuma sun yi kokarin sadarwa don neman taimako Valian Weaver wanda ma'aikatar shi ta sha shuka yayin zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata a 'yan kwanakin nan ya bayyana bacin ransa game da abin da ya faru kuma ya roki jama'a da su musu addu'a Hukumar ta yada bidiyon harbin da ke nuni da wani mutum da ya bude wuta ta bangaren tagar fasinja ta motar 'yan sandan. bidiyon ya janyo dubban sharhi ciki hadda na shugaba donald trump wanda ya bayyana su dabbobi da ya kamata a dake su masu zanga-zangan sun yi cincirindo a kofar asibitin da ke kula da masu raunin gobarar daji na ci gaba da bazuwa zuwa yammacin amurka a jiya lahadi tare da hayaki mai yawan gaske da ya turnuke yankin kuma ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna gurin cikin hadari iskar yankin jihar oregon da ke arewa maso yammacin pacific na cikin mummunan hadari a cewar hukumar kula da yanayi hukumar ta yi gargadin samun hayaki mai cutarwa a garuruwan oregon da washington ga baki ɗaya a faɗin yammacin amurka an sami gobara 24 a california 15 a Washington, 14 a Oregon, 12 a Idaho da Alaska da Colorado da Nevada da New Mexico da Utah da Wyoming. Harshen wutan ya hallaka akalla mutum goma a Oregon yayin da jami'an ceto ke ganin adadin na iya fin haka. a california inda wutar ta faro akalla mutum 22 ne suka mutu haka kuma ta mamaye hekta miliyan 1.3 a washington kuma hekta 269 ta kone Akalla 'yan kasar Belarus dubu ɗari ne suka mamaye titunan birnin kasar Minsk a jiya Lahadi a wata zanga-zanga mafi girma ta ƙin jinin shugaba Alexander Lukashenko bayan ya yi ikirarin samun nasara a zaben watan jiya da ake takaddama a kai da kuma abokan hamayyarsa suka ce na cike da magudi. 'Yan sanda sun ce sun kame masu zanga-zanga sama da 400 a birnin Minsk kuma suna ci gaba da kamen ya zuwa yammaci. yayin da jama'a ke ci gaba da nuna kin amincewarsu da Lukashenko wanda ya yi mulkin kasar da ke renon Rasha na tsawon shekaru 26. Rasha ta ce za ta taimaka masa ta hanyar turo dakarunta a Belarus. Masu zanga-zangar na adawar cewa Svetlana Chikarnaskaya ce ta lashe zaben na tara ga watan Agusta. manyan jagororin adawa da dama an kulle su ko kuma sun arce daga kasar inda a yanzu haka chikanoskaya tana lithuania Lukashenko ya yi musanta zargin cewa an yi maguɗi a zaben. Kana yana zargin cewa wasu manyan kasashen waje ne ke hura wutar zanga-zangar. Prime Minister kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da sake kakaba dokar kulle a duk faɗin kasar a daidai sa'ad da ake samun yawan kamuwa da cutar coronavirus. inda ake sa ran makarantu da wasu sassan tattalin arziki a kokarin dakile yawan kamuwa da cutar. farawa daga juma'a farkon ranar hutun yahudawa na shekara-shekara makarantu da gidajen cin abinci da shaguna da otal-otal za su kasance a rufe kuma za a saka dokar takaita zirga-zirga da taruka masu yawan jama'a wannan sake tsawwala tsaro shine karo na biyu da isra'ila da ta shiga kulle bayan kullen na tsawon lokaci an alakanta raguwar cutar a baya ga kullen na farko amma kuma ya ragargaji tattalin arzikin kasar. da ya haddasa rashin aikin yi. labaran duniya kuka saurara yanzu babu rahotanni da shirye-shirye shugaban najeriya muhammadu buhari ya jajanta wa al'ummar jihar kebbi akan ambaliyar ruwa da ta shafi jihar tare da basu tabbacin shigowar gwamnatin tarayya domin tallafawa ambaliyar ta yi sanadiyar salwantar gonaki da dama ga wakilin muhammad nasir daga sokoto shugaban najeriya ya aiki ne da wani ayari karkashin jagorancin ministan ayyukan noma muhammadu sabana nono domin ganin irin asarar da aka yi manoma da yawa sun yi asara mu ne musu jaje kuma muna roƙon su ɗauki haƙuri a yi tunanin abin da za a yi bayan ruwan nan ya janye watakila za a iya mai da shinkafa wacce take kawa da wuri kamar wacce ake kira kwandala da jamila za mu ga abin da za mu yi abin da ya shafi iri na neman waɗannan irirruka da yawa waɗanda suke kawowa da wuri ila masara da dai sauransu amma kada a yi sake a bari kawai a'a a sake jajircewa Allah ne kawo mana wannan abu kuma zai yaye shi insha Allah ministan tare da rakiyar gwamna Abubakar Atiku Bagudu ya zagaya wasu sassa da ambaliyar ta yawa barna sai dai kasancewar jihar kebbi jiha wadda ke saman gaba a haujin noma manoman sun ce ba za su karaya ba kamar yadda shugaban kungiyar manoma alkama abdullahi argungu ya shaidawa ministan gwamnati duk abin da aka yi ta mu mutanenmu don akwai doshe da mun kai kukan mu ga mai girma gona baya kwanta wannan ita hali yanzu muna neman ma'aikatan noma ta najeriya ita ko ta shigo ta taimaka wannan ziyarar na zuwa ne daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga jama'ar jihar kebbi musamman a yankin bagudo kamar yadda shugaban karamar hukumar ta bagudu ya tabbatar. Duk kasar bagudu ba ta zama effective ruwa ya share su babu abinci babu gonakin su. Ba yan gudun yawa na ruwa suka koro kwarai daga su a nan cike ko ina. A gidan yari ai shi tun tun tun da an ma wa'annan in mai an kwashe su an wuce da su birnin kebi. Akwai wata gadar da aka ce ma gadar tuga ita ma completely ta riga ta ta shahe. A jihar Sokoto ma kimanin wata ɗaya cur ambaliyar ruwa na barazana ga jama'a inda ƙananan hukumi goma sha uku daga cikin ashirin da uku suka ɗanɗani zafinta. A wannan makon ma ambaliyar ta mana cikin kwarai birnin birnin sokoto a unguwar tashar ilela da ambaliyar ke barazana ga gada wadda ke kan hanya da ta hada najeriya da jamhuriyar nijar ba ruwan duhuwa ne ba babu wanda ya taba ganin irin waɗanga ruwa nan dai najeriya saboda sun kai ko kakaran da mutum yake bai taba ganin ruwa sun hau wurin gaba ga gidaje na inda an ka shekara talatin ko arba'in ruwa ba su shiga ba yanzu allah ya kai su saboda ga ruwan sun ma yawa gwamnati aminu zai da tambol ma sai dai zirci wasu yankuna a yankin Gwaranyo da Raba. Zubairu Magaji Albadau shine mai baiwa gwamna shawara na musamman akan bar da agajin gaugawa. Za mu ba su dama su rubuta sunayen waɗanda na samu itila'i. Dole sai mun haɗa waɗannan sunayen domin mu san suwa ya kamata a taimaka mu sannan kuma insha Allahu yanzu haka mai girma gwamna ya ba da dama a je a yi musu abin da ya kamata kuma insha Allahu za a yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. A labari mai alaka da wannan hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kai tallafi wa al'ummomin gundumar Madawa da zai shafi garuruwa arba'in da uku waɗanda suka fuskanci kalubalen ambaliyar ruwa. Ga rahoton wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako. Ruwan sama da aka shata ta kamar da bakin kwarya a ranakun biyu da shidda da goma sha shidda ga watan Agusta da ya gabata a karkarar gundumar Madawa a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar ya haddasa hasarorin dukiya mai tarin yawa da manar rayuka abin da ya sa hukumomin jamhuriyar Nijar ta hanyar hukumar kan agajin abinci cewa da selil de lutte contre la crise alimentaire a faransance kan agaji wa garuruwan karkarar madawa 43 inda magidanta sama da dubu biyar abin zai shafa gwamnan jihar tawa da shugaban gundumar madawa da sarkin gobir tudu madawa sun halarci bikin tallafa ma waɗannan jama'ar da ton hamsin na shinkafa da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta basu madam Adamu Maryam Maryama ita ce shugaban gundumar Madawa. Muna godiya ga gwamnan jihar Tawa da dukkan tawagarsa da ya iso a nan Madawa kuma ya bamu damar soma rabon wannan abincin. Haka muna isar da godiyarmu wa shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu da Firaminista Birji Rafini da membobin gwamnatin sa ta bangaren gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman a lokacin da ya kaddamar da ba da wannan taimakon ya yi kira ga masu hannu da shuni inda yake cewa. mun samu kashi na farko mun san abin ba zai isa ba amma gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba aikin mu shine mu tabbatar da an ba waɗanda ya kamata wannan taimakon kuma akan haka ne nake kira ga masu hannu da shuni da ke cikin wannan jihar tatawa da waɗanda ke cikin ƙasa baki ɗaya da su kawo nasu agaji domin an samu ɓannar ruwa mai yawa. Shanguriyar Nijar jama'a da dama ne suka shiga mawuyacin hali a wannan shekarar ta bana sabili da ruwan sama da aka shatata a mafi yawancin kasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga hanyar Madawa birnin Kwanni a janguriyar Nijar. Muri Amurka ake sauraro majiya sahihiya ta labarai daga tushe. Shugaban kungiyar manoma wake na Najeriya Shitu Muhammad Kabir ya bi sahun masu nana ta mara baya ga rufe iyakokin Najeriya musamman wajen hana shigowa da kayan abinci. Shitu Kabir da ke magana kan nuna damuwar jama'a cewa ita kanta shinkafar da ake nomawa a gida ta yi matukar tsada gashi an hana ta ketare ya ce kasar Sin bata samu ci gaba ba sai da ta rufe iyaka na tsawon shekaru sannan ta zama gagarumar kasa a duniya. duniya manomin wanda ya tsaya takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar abda a shekarar 2019 amma ya janye kafin zaɓe da marawa shugaba buhari baya ya ce yana da kwarin gwiwa cewa kafin shugaba buhari ya sauka daga mulki a shekarar 2023 kowa zai ji daɗi don lamura za su daidaita in ba kulle boda ba da yau shinkafin mu na cikin gida za ta armashi yanzu shinkafin cikin gida tana armashi a yanda da nake muku magana bologi rice nake ci a gidana kuma in ba an kulle boda ba masu noman tumatir a can zamfara kaura na moda da saura da ba za ta armashi ba closing boda zai sa a sai tumatir na kasar najeriya masu noman wake a gombe borno yobe mina niger da yanzu ba za a samu wake da za a ci ba da ana shigo da shi saboda haka president buhari yana so ya karfafa mana maganar noma a najeriya Mu mara mishi baya kuma mu bi mu yayi kokari wajen tallafa ma manoma to magana da ake kayan ne da ya kamata tun da a gida ake noma wannan shinkafar da sauran kayan gona su yi sauki su yi araha a najeriya sai ya zama babu arahar ga talakan da yake siya a hankali za ta zo ta yi araha tun da aka kulle boda kaga kamar a shekarar da ta wuce za a ga cewa manoma da masu noma ba su fi ko miliyan uku miliyan da biyar ba a yau in ka dubi daga wace kauye zuwa wata kauye za a ga kowa noma yake zuwa za a ga bayan wannan shekarar ko ashirin da daya za a ga cewa abinci ta bunkasa za ta yi saukin kudi a yi hakuri ga mun shiga covid ya kamata a ce yau ba ma abinci a najeriya amma alhamdulillah tun da an tallafa ma masu noman shinkafa masu noman tumatur masu shi yasa a yau lokacin covid ba mu masu an yi covid ba an rufe ko ina duniya ba za ka yi tun da abinci ka shigo da shi wata kasa ba akwai kasan da yau ba abinci neman abinci suke amma mun gode a najeriya a sadai mu ce ta yi tsada amma abincin tana nan kuma a hankali mun yi hakuri kafin buhari ya bar mulki shinkafan da muke kukan nan duk kayan abincin da muka yi kukan nan za su yi sauki za su sauka don kowa yanzu ya koma noma saboda haka ai hakuri. Shitu Kabir a zantawarsa da murya Amurka. Sarkin Ningi Alhaji Yunusa Danya Aya ya hori hakimai su zuba ido kan dukkan masu shigowa yankunan su don tabbatar da tsaro. Sarkin ya yi wannan bayani ne a taron gangami da aka gudanar a garin Jimi biyo bayan satar mutane guda hudu da masu garkuwa da mutane suka yi. Ga rahoton wakilin mu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. Taron ya sami halartar jami'an soji da kuma na 'yan sanda karkashin jagorancin mai martaba sarkin Ningi Dr. Yunus Muhammad muhammad dan yaya ya shaida wa al'ummar yankin garin jimi cewa sun zo jajantawa ne da kuma musu nasiha dangane da abin da ya faru a gare su ya kamata a tausaya abu ku zo mai muku daje dautar sayan wannan abu da ya same ku fita da musamman a dogon ruwa nan kuma muku nasiha na rayuwa kafin a yi nasiha rayuwa da sauran da na zo sauke hakkin da Allah dora mu san da wani bai wannan irin kulli ba baki da yan ta'adda to tun da a jawabin mukaddashin kwamishinan yan sanda area commander mutala adamu idris ya shawarci al'ummomin yankin da su rinka ba da bayani irin abubuwan da suke gani wanda ba su amince da su ba ga hukumomi domin ɗaukan mataki da sauri. Mun lantse cewa za mu kula da dukiyar jama'a da zaman lafiyarsu. Duk wannan ba zai wanzanta ba sai da haɗin ku al'umma haɗin kan ku saboda haka nake kira da al'umma cewa kowa da yake a wurin nan a gidanka kai jami'in tsaro ne kai ne dpo ka kai ne area commander ka kai ne mai martaba sarki domin aikin sarki aikin jami'in tsaro ba zai yiwu ba sai da labari da al'umma suke kama mai daɗi ko mara daɗi ya san me zai iya yi akan abin da aka kawo to haka mu ma kunnan mu a da yake gidan mu a da yake mu a ina ake buƙatar gudunmawar mu biyan bukata. Kaftin Umar shine wanda ya halarci taron daga hukumar sojin Najeriya. Abin da ya taɓa mutum ɗaya ya taɓa kowa da kowa. Kuma mutanen nan duk sanda suka samu riba ɗaya ba denawa za su yi ba daɗi za su ji su gaba. Kaga jifa zai iya faɗi kan kowa kenan. Mu kuma kamar yadda Oga Area Commander ya faɗa bari yiwu a ce muna ko ina ba. ruwa amma ah, mai anguwa ya ji abu ya faru ya samu duk wani information da ya samu ya faɗa sun sayar da za su gaya mana misali sai mu zo a yi aiki in Allah da a samu nasara sai kuma mu sa addu'a a gaba an ya sako mutane hudun da aka sacen bayan biyan kudin fansa na naira miliyan biyu kowane mutum guda abdulhamu muhammad murar amurka daga Bauchi a Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Binta S Yaro shigo da shiri na gaba. Jama'a ku da warhaka, mu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. suna na Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan mako har yanzu muna tare ne da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya inda ta sake tattaunawa da kungiyar Young Ambassadors gaba da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da dalilan da ya sa kungiyar tafi ba da tallafi ga matasa. To masu sauraro barin sake miƙa ku ga Madina a Abuja. To Zainab barin da gare ki. Ku na ga kun fi sa hankali akan maganan yara waɗanda kike cewa ai sunan kungiyar ku young ambassadors ne saboda haka kun fara ne da yara menene ya ja ku har kuka fara da yaran maimakon iyayen to kin san kamar yadda na faɗa daga farko shine kowane ƙasa a duniyan nan mulki da komi ma na hannun matasan ƙasa sai ka je an ce the future of every country yana hannun matasa to mu sai muka ga da cewa tun da shi ma wanda yake da ya tunanin wannan kungiyar matashi ne sai ga bari mu yi protecting bari mu tsare wanda ba su riga sun shiga ba wanda suka shiga din kuma ma ta ya za a yi a taimaka musu amma mun wayi gari ne sai ka ga da cewa ana Allah ya wadar dan mutum na shan kwaya to su kuma wanda suke shan kwaya in kika duba ba wanda zai so ya lalata rayuwarsa wani ba dan yana so bane wani dalili kamar yadda ta faɗa ta ce wasu zaki ga matsala ne yasa suka shiga wannan amma in mutum ya shiga sai ka yi tunanin da cewa mai yiwuwa bai san ma abin da ya sa ya shiga ba idan kika duba majalisan ɗinkin duniya da ke magana akan drug abuse illan kwaya eh ai ta faɗa da cewa theme na shekarar nan shine better knowledge for better care mm. idan ka san illan abu yawwa za ka kaurace masa sannan kuma wanda suka riga suka shiga ta yaya za mu taimake su kin ga lokacin da a ce HIV ya zo idan ma aka ji kana da HIV a gidan kana kana haya ne sai a kore ka saboda saboda akwai stigmatization an fara kyaman masu dauke da cutar yawa to kyaman nan shi ke sa sai su ga to wa ma ya damu da mu har wanda ya damu da mu so za mu shiga duniyan mu so mu namu kungiyan shi muna tunanin why not mu tallafa musu mu taimaka musu a faɗakan musu da kai kuma muka yi yawo da wanda suka taba sha so idan muna yawo da su muna zuwa makarantu da kuma wa'annan communities da muke zuwa sai ka gan me zaka gaya mana kai yaro karami mai ka sani but idan kana tare da wanda ya taba sha sai maka bayani ni na taba sha kin ga akwai akwai matsalan da muke da shi idan ka ce zaka kai su asibiti ka taimaka number one mu kungiyar mu ba wai wani kuɗi matashin da yake da shi ba sannan kananan abubuwa da yake irin na dan graphics din nan su mm. website din nan harkan dai computer eh to nan ne in ya kawo shi ma sai a dan taimaka mishi sai a dan yi wasu abubuwan so most of mutanen nan idan ka ce zaka kai su asibiti shi NDLEA idan ma ka kai yaran nan wurin za a ce maka sai fa yaro ya yadda to wanda baya cikin hankalinsa ta ya zai yadda ya ce na ma son taimako to kin ganin akwai matsala sannan ai kina da gida ne yanzu kin zo famfon kina yoyo ai dole zaka nema ta ina ne yoyon ya fara ya fara amma kawai ka zo eh famfon nan kawai dai bari a kulle shi idan aka kulle ta ƙasa kuma kullun yana yoyo me ya matsala to yanzu barin ji ƙananan yara akwai labari da muka yi a cikin shirin a daina shan kwaya da wani dan majalisa ya bayyana mana a wannan shirin cewa batun kwayan nan banda ma iyaye matan kamar yadda kuke faɗi da da can ba a san suna yi ba ya kai haga yara da ke matakan makaranta na farko mhm. wato wadda ake ce ma nursery schools har zai zuwa makarantun firamare har ya zuwa na gaba da firamare har da zuwa na sakandare to a cikin naku bincike binciken wa'anne irin yara ne kuke haɗuwa da su da tuni har sun riga sun san irin wa'annan kwayoyin mafi yawan yara da mu muke harka da su sai ki ga yawancin yara ne da wani kila daga primary 6 ya fara kin san akwai wani tun da ba zai bai kamata in kira sunan mm, drink din ba mm. akwai wani drink da zaka ga idan ka sa wannan tomtom dai da zaka rena ma ka zuba a cikin wannan drink din yaran nan idan suka sha sai zama musu wani maye ne sai su bugu sai su bugu to suna zaune da juna ne sai kaga yara sun je makaranta kai da baka sani ba sai a sa maka sai ka sha in ka ji daɗi baka gane kan eh, rayuwanka ba gobe kana ganin a sake sa maka to daga nan kai ma ka fara so eh, ba lalle bane a ce wai ko cough syrup yanda ake ganin maganin tari ko kuma wanda aka fi sani da Kodin eh, ko kuma a ce su marijuana din nan ko su cocaine su wiwi yawwa ba lalle sai su bane mafi yawan yaran da mu muka yi hurɗa da su za ki ga yaran nan ba sa wuce hajiya madina daga shekara goma akwai inda a yanzu idan a ce zan ma kai ki idan aka ce miki karfe hudu yayi to yaran matasa ne daga shekara goma sha ɗaya sama. Sun mai da wurin kamar dandali. Dandali ne ma kamar ɗazin kin tambaye ta kin ce to ina iyayen suke samun kuɗi. Mm. To mai siyarwa ɗin ma tana basu su kan bashi. To yaro ya sha ƙwayayo ya sha gobe. Bai da aiki a bashi bai da aikin yi me kake tura shi yayi sata. To masu sauraro anan za mu dakata a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Binta Esiyaro da na haɗa shirin da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya. Ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar daily post inda ta ce yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari a karan farko ya bayyana cewa dole ne a bar doka ta yi aikinta don gane da takaddamar da hukunno kai tsakanin uwar gidansa da kuma daya daga cikin ma'aikatansa lamarin da ya kai ga yanzu haka an tsare wasu jami'an tsaro da ke bada kariya ga uwar gidan shugaban kasa a wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa ta fuskar yada labarai malam garba shehu ya fitar ya tabbatar cewa lamarin da ya faru bai da hatsari ga shugaban kasa ko kuma wasu ma'aikatan fada ta shugaban kasa sai kuma jaridar punch ita kuma da ta ce yanzu aka babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya ki bin umarnin wargidan shugaban kasa na sako manyan hadimanta da aka tsare bayan takardamar da tukunno kai tsakaninta da ɗaya daga cikin mai taimakawa shugaban kasa muhammadu buhari wato yusuf sabiu da aka fi sani da tunde takardamar da an bayyana cewa ta kunno kai ne sakamakon umarnin da uwar gidan shugaban kasa ta baiwa hadimin na shugaban kasa wanda shi ma tamkar ɗaya take ga shugaban kasa bayan tafiyar da ya a zuwa birnin Legas cewa ya killace kansa na makonni biyu domin rigakafin cutar corona amma kuma da ke bin umarninta. na sa'in sade ya kai ga uwar gidan shugaban kasa tare da wasu masu bata kariya sun yi diran mikiya a gidan Yusuf Sabiu lamarin da ta kai ga an harba bindiga a fadar ta shugaban kasa. Sai kuma jaridar da son daya daga cikin labaran ta cewa kungiyar kiristoci rashin arewacin Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran jami'an tsaro su tayi kai tsaye wajen kawo ƙarshen rashin tsaro da yanzu haka ke neman ya mamaye yankin na arewacin najeriya a sanarwar da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar rabaran pam ya fitar ya ta shugaban ƙasa muhammadu buhari da mataimakinsa osubanjo da shugabannin majalisar dattijai da na wakilai murnar ranar demokradiyya a ƙasar sai dai kuma ya bayyana takaicin yadda rashin tsaro yake ci gaba da mamaye yankin arewacin najeriya sai kuma jaridar premium times ɗaya daga cikin manyan labaran ya karkata ne ta bangaren tsaro inda ake cewa a makon da ya gabata kadai kimanin mutane 140 ne suka rasa rayukansu a har-hare daban-daban da 'yan bindiga suka kai sassa daban-daban na kasar binciken da ta gudanar ya nuna cewa an kai hare-hare a sassa daban-daban na yankunan arewacin najeriya inda kuma hakan ya haifar da asarar rayuka da dama jihohin kuwa sun hada da sokoto zamfara katsina borno da benue da taraba babangeji firin murai amurka daga najeriya Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. tun hawa kan karagar mulki a shekarar 1979 gwamnatin kasar iran ke da hannu a kashe mutane da shirya ta'addanci da kuma hare-haren ta'addanci a kasashen duniya sama da 40 kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka mai ya faɗi mulkin zalunci ne da rashin gaskiya da kasashen duniya suka sani A ranar 21 ga watan Agusta rana ce ta tunawa da karramawa da waɗanda ta'addanci ya shafa. Domin karrama mutanen, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙaƙabawa masu taki haƙƙin adama goma sha hudu na ƙasar Iran takunkumi. Sha uku daga cikinsu jami'an gwamnati ne da suke da hannu wajen shiryawa da kuma ƙaddamar da munanan hari da aka kai ƙasar Switzerland a shekarar 1990. Masu kisan su goma sha uku suna amfani da cewa su ne jami'an diflomasiyyar Iran, kamar sauran hare-haren da gwamnatin Iran ta kai kasashen waje. Wakilan 'yan ta'addar na bibiya tare da kisa domin rufe bakin masu adawa da kasar Iran. Duk da haka, kamar yadda sakatare Famfayo ya faɗa a sanarwar saka takunkumin, ba wai kawai kasashen waje ba ne gwamnatin Iran ke amfani da tsoro da tashin hankali domin tabbatar da iko kan 'yan ƙasarta. ta. haka kuma amurka ta bayyana sakawa hajjatullah kadai sauri takunkumi wanda shine daraktan fitaccen gidan yarin nan na even inda ake azabtar da fursunonin siyasa ciki har da fyaɗe da duka da kuma kin duba lafiyarsu a can kuma ake ajiye 'yan wasu kasashen da aka yi garkuwa da su domin neman rangwame daga gwamnatocin su takunkumin da aka saka wa jami'an gwamnatin irin goma sha hudu kan rawar da suke takawa wajen take haƙƙin bil'adama na nufin su da iyalansu an haramta musu shigowa kasar amurka wannan mataki na aika sako ne da goyon bayan dukkan waɗanda iran ta zalunta a faɗin duniya cewa za mu ci gaba da tabbatar da adalci ga waɗanda ke yada ta'addanci da tashin hankali amurka za ta ci gaba da matsawa irin lamba domin ta rika ɗaukar 'yan ƙasarta da mutunci da kuma girmamawa a cewar sakatare pompeo ya ci gaba da cewa amurka za ta ci gaba da sa ido ga ranar da masu aikata wa irin munanan ayyukan take haƙƙin bil'adama za su fuskanci shari'a ta gaskiya tare da fatan waɗannan matakai za su tabbatar wa da iyalai da abokan waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin tashin hankalin gwamnatin iran da kuma zaluncinta a gida ko waje wannan shine sharhin amurka wanda bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka ni Halima Abdulra'uf da na gabatar da shirin ke fatan mu kasance lafiya wassalamu alaikum.